Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da kuma 16. Sai kuma tashar VOA afrik a kan mita 102.5 a cikin jamhuriyar Nijar. Haura a jamhuriyar Nijar da tashoshin FM ana iya kama tasha a sarauniya Dalon, Fara'a, Nomad da kuma Niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau lahadi 17 ga watan afrilu na shekarar 2016 ladan ibrahim ne daga nan birnin washington dc tare da ibrahim kalmasi garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin a ba mu kanun labarai tauraron adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta auku a ecuador ya haura zuwa 77 kuma ana ganin zai ƙaru hudu daga cikin jiragen sojojin ruwan amurka masu rikida zuwa jirage masu saukar ungulu sun tashi daga akinawo na kasar japan don su shiga ayyukan ceto bayan da girgizar kasa ta farma kudancin kasar sannan shugaban yammar hitin kyau ya yi ahuwa ga fursunoni 83 da aka yi imanin cewa an daure su ne saboda dalilai na siyasa to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa masana suna ci gaba da faɗin albarkacin bakinsu game da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin najeriya da china cewa zai taimaki kasashen biyu mun ji daɗi don zai sa dala za ta faɗi kuma zai sa kaya za ta faɗi daga batun china da najeriya kuma sai batun sake rarraba kayayyakin tallafi ga waɗanda bala'in boko haram ya rutsa da su Allah ya godiya muke yi gwamnati ubangijin Allah ya ba su karfin yadda za su ci gaba da wannan abu suna taimakon talakawa irin wannan da wayanda abu ya faru da shirin kamar haka a kuma muna da rahoto daga jamhuriyar Nijar akan nema a hukunta waɗanda suka karbi cin hanci daga hannun wasu masu nema a ɗauke su aiki. Sai Grace Alheri Abdu da za ta shigo da shirin ta na bishara amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta auku a Ekuedo ya haura zuwa 77 sannan ɗaruruwan mutane kuma sun ji raunuka mataimakin shugaban ƙasar george glass ya ce mai yiwuwa adadin ya ma ƙaru yayin da ake ƙara samun bayanai daga sassan ƙasar masu ayyukan ceto na ta ƙoƙarin kaiwa ga gaɓoɓin tekun da ke kunshi da masunta a wurare da dama da kuma gaɓoɓin da ke kunshi da 'yan yawon buɗe ido da girgizar ƙasar ta shafa da daren jiya asabar hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar wadda ba ta yi zurfi a ƙarƙashin ƙasa ba ta auku ne da tsakar daren jiya asabar a gaɓoɓin ruwan da ke kudu da amurka an ji girgizar ƙasar har daga kwito babban birnin ƙasar mai nisan kilomita 170 inda ta katse wutar lantarki da sadarwar wayoyin salula a unguwanni da dama gine-gine a birnin kwaito sun yi ta tangaɗi na tsawon daƙiƙoƙi arba'in ta yadda mutane suka yi ta rugawa waje kan tituna a halin da ake ciki kuma hudu daga cikin jiragen sojojin ruwan amurka masu rikida zuwa jirage masu saukar ungulu sun tashi daga okinawa na kasar japan yau dinnan lahadi don shiga aikin ceton da sojojin amurka suka fara yi bayan da girgizar ƙasa ta farma kudancin ƙasar amurka ta yi ta yin ayyukan jigila ta jiragen sama kuma ma'aikatar tsaro a tokyo na tuntubar juna da sojojin amurka da ke japan don aiwatar da hakan ba tare da ɓata lokaci ba a cewar mr ken koson daraktan yada labaran ƙasa da ƙasa na firaminista shinzo abe ga muryar amurka yau lahadi abe ya kara yawan dakarun kariya da ke taimakawa a babban wato babban tsibirin kyushu zuwa dubu ashirin da biyar hucin girgizar kasar ya ci gaba da karkada jihar kagoshima yayin da masu ayyukan ceto kuma ke fuskantar munin yanayi a yunkurinsu na gaggauta ceton dimbin mutanen da aka yi imanin cewa au sun makale au suna bune ƙarƙashin gine-ginen da suka ruguje mutane akalla 41 sun mutu an kuma ba da rahoton cewa wato ɓacewar sha ɗaya waɗanda ake fargabar yiwuwar gocewar ƙasa ta binne su ko kuma suna ƙarƙashin baraguzai sannan kuma mutane sama da 800 sun samu raunuka tun daga ranar alhamis saboda munanan hucin girgizar ƙasa a cewar jami'an gwamnatin japan da kuma kafofin yada labarai to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban myanmar hitin hill ya yi ahuwa ga fursunoni 83 da aka yi imanin cewa an ɗaure su ne saboda dalilai na siyasa ofishin shugaban kasar ya ba da sanarwar ce yau lahadi da cewa mr hatin hill ya rataba hannu kan dokar ce don a cimma kudurin haɗa kan ƙasa yayin da ake shiga sabuwar shekarar addinin budda sabuwar gwamnatin myanmar da aka zaɓa a dimokuraɗiyyance wadda jam'iyyar national league for democracy ta su 'yan sasuci ke ke da rinjaye ciki ta janye tuhumce-tuhumcen da ake ma ɗaruruwan 'yan siyasa waɗanda ake wato aka tuhuma ƙarƙashin tsohuwar gwamnatin mulkin soji ta ƙasar wadda ta kwashe shekaru gomai tana mulki har zuwa lokacin da ta miƙa mulki ga wata gwamnati mai kama da ta farar hula a shekara ta 2011 jami'an gwamnatin afghanistan da majiyoyin 'yan tawaye sun ce ana gwabza kazamun fada daura da birnin kunduz da ke arewacin kasar wani bayanin da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fitar yau lahadi na cewa sojojin afghanistan sun hallaka 'yan taliban akalla 44 tare da raunata wasu da dama a fafatawar da aka yi da tsawon dare a hedkwatar lardin faɗan ya ɓarke ne ranar juma'a bayan da taliban ta kai wani mummunan farmaki kan wuraren zaman jami'an tsaro da ke kewayen kundus a yunkurinta na kama birnin sannan kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu yonhap ya ce koriya ta arewa na shirin nuna halin ko oho da takunkuman da duniya ta kakaba mata ta wajen gudanar da wani gwajin makamin nukiliya karo na biyar kafar ta hontop ta faɗi yau lahadi cewa ta ji daga majiyoyi daban-daban cewa harkoki sun karu a tashar nukiliyar pongiya da ke arewa da ninki biyu zuwa uku a baya-bayan nan jami'an gwamnatin da aka sakaya sun yi imanin cewa motocin jigilar da aka gani na shiga da fita tashar na ɗauke ne da ƙwararru a harkar nukiliya. ana fargabar cewa koriya ta arewa na dab da sake gudanar da gwajin nukiliya ne yayin da gwamnatin ke kokarin shirin gudanar da wani irin taron da ba a saba gani ba na jam'iyyar 'yan kwadago mai mulki a farkon wannan watan wato watan gobe babu daga cikin ikirarin koriya ta arewar da aka tabbatar kuma masu lura da al'amura da dama sun zarge ta da kururuwanta karfin sojinta labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka Roma da labarin mu faro takon da batun yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Najeriya da kasar China akan batun inganta tattalin arzikin kasa. Masana da ma 'yan kasuwa suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan wannan batu. Ga baban gidan jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ita dai wani yarjejeniya da gwamnatin najeriya ta cimma da kasar sin masana sun bayyana cewa zai taimaka wajen farfado da darajar naira kana kuma zai sauƙaƙa cinikayya tsakanin 'yan kasuwan china da kuma najeriya to kuma me ake nufi da wannan yarjejeniya mai suna currency swap a turance tambayar kenan da na dr dauda muhammad masanin tattalin arziki da kasuwanci a jami'ar bayero da ke kano wato ma'anin currency swap sai ku rika amfani da kuɗin ba sai kun bi ነው። ቀሳ ለቀ cika Chikodi wani dan kasuwa ne da ke hada-hada tsakanin Najeriya da kuma China a birnin Lagos kuma ya shaida min cewa kushaka shakka babu wannan yarjejeniya da gwamnatin Najeriya ta cimma da kasar ta China zai taimaka wa 'yan kasuwa tare kuma da daga darajar naira. Ah, mun ji daɗi don zai sa dala za ta faɗi kuma zai sa kaya za ta faɗi dama can dalar nan ita ke taimakawa wajen hauhawar farashin kayayyaki eh shine yake sa farashi ke tashi to a wannan yarjejeniya zai shafi darajar naira tsakanin naira da kuma dala. ga dai dr dauda muhammad tun da sun kulle wannan yarjejeniya da china kaga za a gane wasu kayayyaki suka fitowa daga china idan mafi akasarin abin da muke shigowa da shi ya yana fitowa ne daga china to karfin zai yi komawa ga yuan da kuma china mm. to bukatun da ake madala da mm. ake na wasu kasashe zai ragu kaga mm. taron darajar kudin kasan zai zai daukaka saboda in ba ya kama tilas ko kuma yana da muhimmanci ba sai an bukaci dala ba kuma kamar yadda mutane suke wasu ma suna ajiye ta saboda suna hasashen cewa za ta tashi duk mutane za su bukata yanzu ka gan kasuwancin yi wannan karkatawan wannan hasashen zai ragu yanzu haka dai najeriya ta kasance daya daga cikin manyan kasashen afirka da ke cinikayya da kasar china hayan da kuma china ke sayan danyen man fetur daga tarayyar najeriya babin jibrin murai amurka daga lagos To harwa yau dai kan wannan batu shi ma Dr. Ahmed Adamu masani harkokin tattalin arzikin kasuwancin man fetur ya jaddada muhimmancin wannan batu sai dai ya ce ya zamo na wucin gadi domin idan ba haka ba za a koma 'yar gidan jiya. dokta ya shaidawa Ibrahim Almasi Garba haka ne a cikin hirar da suka yi ta wayan tarho. cikin yarjejeniyar da aka yi mm. yanzu 'yan Najeriya yanzu suna da hurumin da za su iya ansar kudin China kai tsaye kai tsaye mm. ba dole bane sai sun canza ta daga dala su dala da kuma su maida ta zuwa yen mm. to yanzu kawai daga naira za ka iya canza ta ka koma kudin China shi yasa ma har aka yarjejeniya cewa mu 'yan Najeriya za mu ba su kudaden mu su rike su kuma a asusun su na can eh. mu ma su ba mu kudin su mu rike a asusun mu na nan da gwamnatin tarayya kenan duk wani ɗan Najeriya da ke bukatar kuɗin China zai zo kawai wurin hmm. eh, babban bankin Najeriya sai a ba shi irin kuɗaɗen da yake bukata ya je China hmm. ya yi kasuwancin da yake so ya da shi. To doktor a ganin ka wannan a hakikanin gaskiya zai amfani kasar China ne ko zai amfani Najeriya ko dukkanin bangarorin biyu za su amfana daidai wa daida. Wani gaskiya a yanzu abu wanda zai amfana shine kawai China. Saboda idan ka lura kashi in misali ana cinikayya misali bisa ɗari mm. za ka kashi casa'in na cinikayya da ake yi daga china ne ake shigowa zuwa najeriya kashi goma ne wanda ake daga najeriya zuwa china mm. to kaga kenan su china su ne sun ga samun kuɗaɗe yanzu daga najeriya wanda mu kuma ba za mu iya samun kudaden suna shigo mana ba za ka ga yawan bukatuwan china kudin china zai fi yawan ake bukatuwan ah, kudaden najeriya abin da nake nufi shine mm. mutanen yan china suna buƙatar karancin naira saboda ba abin da suke so su zo su saya a Najeriya mm. ko da akwai sun karanci idan aka mm. kwatanta shi da abubuwan da mu muke bukata mu shigo da shi daga China shine na gaya ma idan har aka samu irin wannan ah, abin da muke cewa imbalance ko kuma balance of trade deficit mm. abin da nake nufi shine kuɗaɗen da muke biya wurin shigowa da abubuwa sun fi kudaden da ake biya wurin sayan abubuwan mu. to kaga a lokacin da za mu samu giɓi a wurin cinikayyar mu na ƙasa da ƙasa. To Dr. Mun gode. So nan shine muke su dama a rage. Oh. Ka san abin da ake cewa an dana bajari a ka. Mm. An canza daga akala daga dala zuwa yen. Mm. To ita kuma yen din idan aka mata ta. Eh ita ma dai hakan da duk yan gidan jet. Mm. ka fahimta eh kwarai kwa ai abin da ya kamata kai kai a daki matakin da mu zamu daina bukatar abubuwan Yawwa, na kasar waje shi na ce, wannan na wucin gadi ne short term ne amma in dai har ya daɗe za a koma ruwa lada abin nema ce To ma da ladagatun tattalin arzikin kasa sai kuma na raba kayayyakin tallafi ga waɗanda bala'in Boko Haram ya rutsa da su wanda aka yi a jihar adama kamar yadda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana a cikin wannan rahoton. a wajen raba kayakin tallafin da suka hada kayakin masarufi abinci da kuma wasu kayakin gini sakataren gwamnatin tarayya mr bidi lawal wanda hadimin shugaban kasa kan ayyuka da kuma tsare-tsare honorable ibrahim bafital hassan ya wakilce shi ya ce yanzu burin gwamnatin tarayyar najeriya shine mana sake tada komadar al'ummomin nan da ke komawa a koyaushe shugaban kasa yana maganan tattalin yadda za a taimaka rayuwar mutane musamman kuma yana neman mutane da suke idp su koma kowaye ya koma inda yake saboda haka ne yake kullum yake tuntuba don haka in suka koma kuma shin za su koma ne haka nan ta wannan fine a karkashin jagorancin sakatarin gwamnatin tarayya shi ne take da nauyin kula da wannan presidential initiative din tana nan tana duba take kawo wannan kayakin saboda a taimaka mutane a dan rage raɗaɗin bunna na rayuwa na yanzu to sai dai kuma waɗanda suka samu tallafin sun mako bayyana cewa lamura sun fara koma daidai a yankunan nasu ko da yake akwai wasu matsaloli da suka ce suna fuskanta sunana ishaku basha Allah godiya muke yi gwamnati ubangijin Allah ya ba su karfin yadda za su ci gaba da wannan abun suna taimakon talakawa irin wannan da wayanda abu ya faru da shirin kamar haka ubangijin allah ya ba su karfin yin wannan hali su ci gaba da wannan abun allah kuma ya ba su karfin yi muhammad usman madagali local government to alhamdulillah sai godiya muna gode ma allah da kuma gwamnati wanda ta tuno da mu ta ba mu wannan kyauta kuma allah ya saka musu da alheri to gaskiya halin da yake wurin mu yanzu dai har yanzu dai akwai sauran raina a kaba domin har yanzu mutane mu ba su samu kwanciyar hankali mai kyau ba amma dai a hankali dai sha Allahu, ana improving ana kan samun samun saman lafiya mu dai muna neman tallafi har yanzu gwamnati ta sake ta tallafa mana sosai don mun shiga halin da kunci sosai a ciki ganin ma dai halin da waɗanda suka koma ke ciki ne a yanzu ya sa fa majalisar dokokin jihar adama gabatar da wani kuduri na umurtan gwamnatin jiya da ta tashi tsaye to ko me yasa 'yan majalisar gabatar da wannan kuduri a yanzu honorable hassan barguma dan majalisar dokokin jihar ne da ya fito daga yankin hon kuma shine ma shugaban kwamitin yada labarai na majalisar ya ko bayyana dalilan su na daukan wannan mataki eh to da muke so a musu shine mu ba ba ma magana gine-gine ba akwai akwai gine-gine waɗanda kamar asibitoci makarantu hanya da ya hada gari da gari da kuma kasuwa da kuma eh, ma'aikatar 'yan sanda da sauransu duk waɗannan babu su a wannan tsarin muna so ita gwamnatin adamawa ta sa hannu da abin da zai fito daga gwamnatin tarayya da kuma daga kasashen duniya a haɗa hannu a samu ainihi don babu irin wannan ma'aikatar wannan ita nema emergency agency nan ita eh, eh, fannin ta ba na gyara wa'annan abubuwan da eh, ma'aikata da sauransu ba ne su su yi responding ne abin da ya faru a karamin lokaci to shi yasa muka duba muka ga muka ce ya kamata adamawa tana da wata ma'aikata musamman wanda za ta kula da wa'annan mutane ta fahimtar da su sa'annan waɗanda suka shiga cikin wasu kamar masu rasa hankulansu ya kamata a yi musu abin da turawa suke cewa kansalin sa'annan kuma a sama musu abun yi sa'annan kuma makarantunsu da ma'aikatar kiwon lafiya da sauransu a gina musu in ma adamawan ba ta da kuɗi da abin da aka samu sai a hada a yi a tabbatar an yi abin da ya shigo kuma ma'aikatar na ita za ta kula da shi ko daga kasashen waje ne su tabbatar sun shi wannan gudumawa sun je sun yi. koma da menene dai wannan na ma zuwa ne yayin da kasar kamaru kuma ke haramar sake iza kera wasu 'yan najeriya kusan dubu tamanin zuwa gidan najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa makwabciyar Najeriya wato Nijar inda a kame wasu ma'aikata da karɓar na goro domin su taimaka ma wasu jarabawa wanda za a ɗauke su aiki. Ga dai Sulaiman mu bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ainihi wata jarida mai zaman kanta ce ta bankaɗo labarin da ke cewa murɗiya da cin hanci a jarabawar tantance jami'an da suka cancanci shiga sahun ma'aikatan gwamnati wato concours d'entrée à la fonction publique sun zama ruwan dare a wannan ƙasa ta nijar kamar yadda a baya-bayan nan irin haka ta samu a lokacin da aka gudanar da jarabawar jami'an kiwon lafiyar al'umma wannan ya ba reshen transparency international a nishar wato anlc kwarin gwiwar rubuta wa shugaban kasa isu muhammadu wasiƙa kan buƙatar ɗaukar matakan murkushe wannan mummunar ɗabi'a da ke ƙoƙarin samun gindin zama malam mamman wada shine babban sakataren anlc reshen transparency international a nishar mun yi mamaki ya aka yi ma nan ba ta tsaya ga hanya ba da ka yi takarda wani bi ta ta sai ta leƙe wajen wannan ta leƙe wajen wannan shi an tuka wani gama dai ta je kuma kowar ta je wajen shugaban kasa sai ya kire mu da ya kire mu wani safa ke jiya ya ce mu na ɗai cin hanci da rashawa zai yi kokowa da shi tukuru wan ya ce babu sabba ya ce kuma bisa wannan konkur a je a yi bincike duk wanda aka samu hannun shi a cikin cin hanci da rashawa ko ma wane ne ko mun matsayin shi a kai shi gaban kotu tunda shi mandaɗin shi ne na ƙarshe kokarin da za ya bar ma 'yan ƙasa ƙasa wadda babu cin hanci da rashawa na biyu ya ce yana da niyya ya bar ma 'yan ƙasa ƙasar da ke da arziki wanda arzikin ƙasa ke ma 'yan ƙasa amfani ba wanda wasu za su eh, a shirga da shi ba su maida nasu suna jin daɗi sauran mutane na talauci saboda haka shugaban kasar ta nijar ya umarci hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta kula da wannan lamari wacce ita kuma ba tare da wata wata ba ta kaddamar da bincike a kai kamar yadda mataimakin shugaban hukumar ta halsiya salisu ubandoma ya bayyana wa muryar amurka da ya samu wani wasiƙa ya kere mu da gaugawa don ya ji ƙarin bayani ga kazancin yake aka zo aka bashi bayani tare da rahoto wanda halsiya ta yi yanzu haka zancen nake maka rahoton wannan yana cikin hannuwan koti kenan mai procurer mai kara eh, bincike dai ya fara tun jiya ana nan ana yin shi kuma na tabbatar da za a cimma ruwa tuni dai wasu jami'an da ake zargi da hannu a wannan badakala ta karbar cin hanci a jarabawa suka shiga hannun 'yan sandan farin kaya wato peji lamarin da ya sa kungiyar su ta sinafra yin zaman darshin don nuna rashin gamsuwa da wannan mataki Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Na agogo ya ce karfe 11 na safe. da minti 22 ga shirinmu na gaba. Mabiyan Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin ya karbi bakuncin Mr. Daniel Mako jami'in wata cibiya mai zaman kanta da take taimakawa mazauna yankunan karkara musamman gajiyayyu a Najeriya da ake kira kurudan a takaice. A cikin hirarsu da wakiliyarmu Zainab Babaji ya fara da bayyana mata inda cibiyar tafi ba da ƙarfi. Kungiya ne ta zo ɗaya saboda kungiyoyi guda biyu akwai ɗaya a kudancin najeriya kuma a da a arewacin najeriya su saɗin nan a dubu ɗaya da dari tara da tamani suka zo tare aikinsu shine a bunkasa rayuwa ko na karkara ko na birane na al'umma wanda suna zama a karkara ko a birane bunkasa ta taso saboda bukatu na dan adam dan adam kan tana da bukatu tun da ta hware zunubi mu a kirista za mu ce tun a gona adini tun lokacin akwai matsaloli wanda su damu dan adam ko na ruhaniya ne ko na jiki ce ko na siyasa ko na abubuwa duk su shafi dan adam game da duka rayuwar al'umma eh dan adam so mu muna zo ne mu yi tare mu hulɗa tare cewa yaya fa za a magamta abinda ya sami dan adam ko a wani fani so muna da yan bita da muna yi muka je wayewa kan mutane game da abubuwa wanda za su tashi su yi ba wai dole su jera gwamnati ba mm, wato domin su inganta rayuwansu rayuwansu wanda allah ya ba su ababen wanda muna da su resources kana a turanci muna da su duka amma abin da ya dame mu shine muna ganin cewa gwamnati kadai tana da yanci ko a harkanta ne ta taimake mu amma za mu ya tashi mu haɗin kai junanmu mu yi tari ya za mu magamta abin da yana da dame mu so aiki da muna yi kenan mm. to amma eh, jama'a za su san ina da ina kuka gudanar da aikin da ya zuwa yanzu muna nan uh, headquarter namu duka tana bukuru wajen da ana ci da sabon barki amma kowace wurin a najeriya wurare guda biyar mana da ofisoshi guda biyar akwai daya a nan jos akwai daya a yola akwai daya a kaduna akwai daya a inugu akwai kuma daya a ibadan so muka raba wannan kasa ta biyar ofisoshi guda biyar na suna lura suna aiki da mutane wannan kungiya mutum zai iya rijista zama memba ko kuwa ba memba ba muna aiki da kowa da kowa ba magana addini mai ya dame mu ba kowa da kowa wanda yana da bukata in ya zo kusa da mu za mu je mu yi aiki tare da su ba wa za mu yi musu aiki ba amma za mu yi tare da su saboda su ma akwai abin da ya ba su kwakwalwa ko za su yi a tunani so muka je mu yi tare da su abin da yake a nan menene damuwa mu menene muna da su wanda za mu tashi mu yi da kanmu da kanmu ba sai mu jira gwamnati ba Yau wato daman tambayar da nake so in yi kenan tunda mm. ka kayi batun inganta rayuwar al'umma ko kuma jama'a ne mm. kamar da me da me kuke taimaka ma jama'an da za su fahimci cewa suna da shi kuma za su taimaka ma kansu akwai wurare guda biyu za a yi idan ya zo na gaggawa ne kamar gida ya kone za mu ya taimakawa kamar irin rayo da suka yi a jos shekaru da suka wuce mm. Ah, muka je muka yi tare da mutane muka ba da kaya ko na tufafin na sa ko abinci ko kuwa wajen jinka kamar kwano mm. mu taimaka wa mutane ko bargo da sauransu wancan ba mu yi sosai saboda ba mu da kudade amma abin da mu sa kanmu hankali mu muna yi shirin mu je mu yi zama da mutane mu yi hudda tare da su mu tashi mu tambaye su me kuna da shi me damuwanku me za mu yi tare da ku sai abinda muna saboda muna kula ne saboda ilimi sani in mutum ya sani zai ya tashi ya taimaka wa kansa to abinda muka sa kan eh, mu a kan kenan muna bita ne sosai muna zo ne tare saboda akwai abubuwa da suka dame a rayuwa dan adam musamman abinda ya shafi kasasu kamar mata da yara da sauransu na kasassu wanda muna gani cewa ana ce musu tuwa kuriya akwai abin da ana yi da su wanda ba kyau muna so mu yi tadi ne akan ce a me yasa mutum ya yi wa mace alkawali na aure ta sai a zo mata duka kamar kwallo kafa to wannan ne za mu yi tadi akan sosai me yasa ya kai ga haka za a yi tunani cewa na mace ce ina da yayan mata to na dauke yar wata sai kawai na zo ina bol da ita littafi mai tsiki bai koya mana haka ba dukkan mu Allah ya mu a kamaninsa saboda haka yana so mu zama tare mata ma wani lokaci masu zama da su kamar house helps masu taimako wani lokaci ana musu zafi da yawa sa a duke su saboda ba su ba to duk wannan mun hada duka bai yi kyau a yi haka ba to daga ƙarshe eh, yanzu tunda dai kun fuskanci mata ne da yara da nakasassu kana ga ta wani hanya al'umma karan kansu za su tallafa musu kowa in ya san cewa ga abin da Allah ya ce mu yi ga abin da al'adunmu wanda suka kwaya mana na azance mu yi abin da muna daraja abin da rayuwarmu da kauna mutane kowa ya kamata ya je ya yi in mun aikata haka ana ganin zai taimaka abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Mr. Daniel Mako jami'in cibiyar raya karkara ta Krista Kruda mai shalkwata a jihar plato da kuma wakili wakiliyarmu Zainab Babaji da ta mana hira da shi. Sai kuma Caleb Getacho da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari kauna Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To a gaida Grace Alheri Abdu ga mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kar a takaice. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta auku a Ikodo ya haura zuwa 77 sannan ɗaruruwan mutane sun ji raunuka. To madalla mun gode da tun labarin mu kawo ƙarshen wannan shirin sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri don bamu da shirin dare yau. ciki ko har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed yanzu a don kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka man da Caleb Get Tacho wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Al Santos. Ni Lada Ibrahim ke cewa sai wani sai da safen ku.